Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu haro barkanku da wannan lokaci da fatan an wani lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Hadiza Kyari muke farin cikin kasancewa tare da ku. Yau Alhamis 19 ga watan Nuwamba shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya. To Mahmud, Amurka ta wuce adadin mutum dubu biyu da hamsin da suka mutu sanadiyar kwayar cutar corona a daidai lokacin da yawan sababbin masu kamuwa da cutar ke karuwa a yankunan kasar da dama. Haka kuma wani bincike na cikin gida yana zargin cewa dakaru na musamman na Australia sun kashe fiye da fararen hula da fursunoni da dama a Afghanistan ba bisa doka ba a cikin tsawon shekaru goma sha ɗaya. sannan kuma kwana uku bayan mummunar guguwar ayota ta afkawa nicaragua adadin waɗanda suka mutu a tsakiyar amurka sanadiyar guguwar na ta ƙaruwa inda sama da mutane talatin suka mutu kanin labaran duniyar kenan to a cikin shirin har ila yau za ku ji cewa wasu ɗaruruwan mahara ɗauke da manyan bindigogi akan babura su kimanin biyu sun kai hari a yankin ƙaramar hukumar mariga a jihar nejan najeriya To yanzu haka dai sun halibi wani aro guda a bati ga hannu amma cikin mutanen su an yi nasarar kashe guda a an kone shi. Ai eh, sun dai halbi dan sanda yan sanda biyu suka halba sun kashe yan banga biyu. To a jihar Ibonyi da ke kudu maso gabashin Najeriya har yanzu al'ummar jihar na ci gaba da muhawara dangane da sauya sheka da gwamna Dave Umahi yayi daga jam'iyyar PDP zuwa APC. ya ce umahi gwamnan jihar ebonyi ba don mu kake sadaukarwa ba ba don yankin kudu maso gabas kake sadaukarwa ba. Ba sunan wata jam'iyya ne ya dame ni ba, abin da na damu da shi shine mulki na gari. To muna tafi da ƙarin bayani cikin waɗannan rahotanni idan kuka biyo mu a cikin shirin. Baya ga haka za mu kawo muku shirin lafiya uwar jiki wanda Aisha Tisli za ta gabatar. Sannan muna kuma tafi da kaɗan daga cikin saƙonin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Amma dai bari mu fara da shan labaran duniya tukuna. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Amurka ta wuce adadin mutum 250 da suka mutu sanadiyar kwayar cutar corona a daidai lokacin da yawan sababbin masu kamuwa da cutar ke karuwa a yankunan kasar da dama. A jiya laraba ne New York ta sanar da rufe makarantu wanda shine birni mafi girma a kasar yayin da aka kwashe yini na bakwai a jere ana samun karuwar cutar ta COVID-19 da kashi uku cikin ɗari. za a rufe makarantun gwamnati daga yau alhamis goma sha tara ga watan nuwamba a matsayin mataki na yin taka tsantsan dole ne mu yaƙi barkewar cutar a karo na biyu magajin garin new york kenan bill de blaso ya rubuta a shafinsa na twitter a watan Septemba da farkon watan Oktoba yara suka koma ajujuwansu a lokacin yaduwar cutar da ya ragu da ƙasa da kashi biyu cikin jerin kwanaki bakwai. Wani bincike na cikin gida yana zargin cewa dakaru na musamman na Australia sun kashe fiye da fararen hula da fasnoni da dama a Afghanistan ba bisa doka ba a cikin tsawon shekaru goma sha ɗaya. A yau Alhamis, Janar Angus Campbell, wanda shi ne babban hafsan rundunar tsaron Australia, ya bayyana sakamakon binciken wanda aka kwashe shekaru hudu yayin wani taron manema labarai a Canberra. Campbell ya ce akwai kwararren shaida da ke nuna cewa jami'ai na musamman 25 na da hannu cikin mutuwar 'yan Afghanistan 39 tsakanin shekarar 2005 da shekarar 2016 kuma duka kashe-kashen ba su da alaka da lokacin da yakin ya yi zafi. Rahoton ya hada da zargin cewa sojojin sun yi kashe-kashen ne bisa wata tsari da suke kira na zub da jini inda manyan sojojin ke tursasa ƙananan sojoji su kashe fursunoni a matsayin kisan su na farko. Bisa wannan ɗabi'a ƙananan sojojin kan shirya faɗan ƙarya don su sama wa kansu hujjar da za ta nuna faɗa ake yi domin su aiwatar da kisan. Campbell ya kuma ce waɗanda ake zargi da kisan za a miƙa su ga mai wani bincike na musamman bisa zargin sun aikata laifukan yaƙi. kwana uku bayan mummunar guguwar ayota ta afkawa nicaragua adadin waɗanda suka mutu a tsakiyar amurka sanadiyar guguwar na ta ƙaruwa, inda sama da mutane talatin suka mutu kuma hukumomi na fargabar za a iya samun ƙarin asarar rayuka yadda ake ci gaba da neman waɗanda suka ɓace ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da aka yi a ayota ya haifar da ambaliyar ruwa da zabtarewar ƙasa da tilasta wa sama da mutum dubu ɗari biyu kauracewa daga gidajensu a faɗin Nicaragua da Honduras. Cibiyar kula da guguwa ta Amurka ta ce ruwan sama da ke ci gaba da zuba daga guguwar Ayota na iya haifar da ƙarin barazanar ambaliyar rayuwa a faɗin Amurka ta tsakiya har zuwa Alhamis yayin da guguwar ta matsa yamma zuwa tekun Pacific. ruwan saman mai yawa da aka samu yana haifar da barazanar ambaliyar da kuma sanya zabtarewar laka a ƙauyuka daga arewacin colombia zuwa kudancin mexico To a gaida Hadiza Kyari wacce za ta sake dawowa nan ba da jima ba domin kawo mana karshen labaran duniyar. To a jihar Nejan Najeriya wasu mahara da ba a san ko suwaye ba sun kai hari a yankin karamar hukumar Mariga da ke jihar lamarin da ya sanadin mutuwar wasu jami'an tsaro da kuma wasu daga cikin 'yan bindigar kamar da za ku ji a wannan rahoto da mustapha nasiru batsari ya aiko mana daga mina babban birnin jihar Wasu ɗaruruwan 'yan bindiga ɗauke da manyan bindigogi a kan babura sama da ɗari biyu sun kai hari a yankin kamfanin Bobi da ke ƙaramar hukumar Mariga ta jihar Niger Nigeria. Wasu daga cikin mazauna garin na kamfanin Bobi dai sun ce akwai asarar rayuka a ciki har da jami'an tsaro da kuma ɗaya daga cikin waɗannan 'yan bindiga. Sun kashe sojoji za su kai shida ko biyar sannan kuma sun cinna sojoji. sojojin wuta ko wani yaro wanda yake tare da sojojin dan banga ne biyu suke shi ma da kare da harbi ta ma zanga mun yi wallahi bala'i ne Allah ya so muna na barayin ga. Ta wani hali ake ciki? To yanzu haka dai sun halbi wani yaro guda a bati ga hannu amma cikin mutanen su an yi nasarar kashe guda a an kone shi. Ai sun dai halbi dan sanda yan sanda biyu suka halba sun kashe yan banga biyu. Wane yanayi kuke ciki to? To yanzu ma sallar dai sai dai wasu su tsara gari wasu su yi sallah sannan wasu su koma su. To kokarin jin ta bakin rundunar yan sandan jihar Niger akan wannan al'amari ya ci tura domin kuwa kwamishinan yan sandan jihar Alhaji Adamu Usman da amma kakakin 'yan sandan wasiu abiodun dukkaninsu ba su ɗauki waya ba to amma gwamnatin jihar niger ta tabbatar da aukuwar wannan lamari kamar yadda kwamishinan labarai na jihar niger alhaji sani idris ya yi ƙarin bayani ana ta kara sojoji a wurin. Na'am to akwai rasa rayuka? Eh to a yanzu har yanzu ba mu samu tabbacin a ko rayuka ko an rasa rayuka ko ba a rasa ba kuma an rasa ko guda nawa ba. Mutanen yankin kamfanin bobin nan suna fargaban ma da wuya su iya kwana gidajensu wani tabbaci za ku ba su? Muna da tabbaci min yanzu ana na ana ta kara tura sojoji kuma sojoji na ta kara tura da alamun in Allah yarda za su shawo kan al'amarin kuma za a samu galaba akan wannan 'yan abin wannan. A yanzu dai al'ummomin wannan yanki na arewacin jihar Niger mai iyaka da jihohin Kebbi, Zamfara da ma jihar Kaduna na cikin wani yanayi na tashin hankali a sakamakon yadda waɗannan 'yan bindiga ke auka masu. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. Ka gaida Mustapha Nasiru Batsari yanzu kuma ga labaran duniya a karo na biyu. shugaban kasar peru francisco sagasti ya kafa ga majalisar ministocin da za ta taimaka masa ya fara daidaita gwamnatinsa wacce ta yi ta fuskanta mummunan zanga-zanga a kan titunan kasar kwana guda bayan da mai sassaucin ra'ayi ya zama shugaban kasa na uku a cikin mako guda sagasti ya nada violeta bermudez masaniyar shari'a wacce ta jagoranci bikin ratsar da majalisar ministoci goma sha takwas da aka yi a ranar laraba Sagasti wanda zai aiki a matsayin shugaban riƙon ƙwarya har zuwa watan Yulin baɗi ya maye gurbin tsohon kakakin majalisa Manuel Moreno wanda ya murabas a ranar Lahadi bayan da aka kwashe kwanaki ana zanga-zanga a kan titi wacce ta yi sanadiyar mutuwar mutum biyu. Moreno ya zama shugaban ƙasa bayan da 'yan adawa masu rinjaye a majalisar suka tsige shahararren shugaban ƙasar Martin viscara kan zarge-zargen cin hanci da ba a tantance ba. abin da ya janyo zanga-zanga da ta haifar da rikicin shugabanci a ƙasar ta peru yawancin kasuwannin asia sun faɗi ƙasa a ranar alhamis yayin da ake nuna damuwa kan yadda ƙwayar cutar coronavirus a duniya ya mamaye ƙwarin gwiwar da ake da shi kan yayyuwar samar da rigakafin cutar kasuwannin tokyo nikai da tsec da ke taipai duk sun rufe da kashi sifili da ɗigo uku kasuwannin S&P ASX sun kare da kashi 0.2 cikin ɗari, Shanghai kuma da 0.4 cikin ɗari, yayin da Cospi a Seoul ya samu maki da 1.7 amma kashin bai canza sosai ba. Kasuwannin Hong Kong da Mumbai sun yi ƙasa da yamma bayan hada-hada da aka yi tare da Hang Seng ya sauka da kashi 0.5 cikin ɗari, kuma Seng ya yi asarar 0.3 cikin ɗari. Tumalalla. A jihar Ebonyi da ke kudu maso gabashin Najeriya har yanzu ana ci gaba da muhawara dangane da sauya sheka da gwamnan jihar Dev Umahi ya yi daga jam'iyyar PDP zuwa APC. Inda yayin da wasu ke sukar matakin wasu kuwa cewa suke farar dabara ce. ga alphonsus okruge da karin bayani a wannan rahoto da ya haɗa mana ra'ayoyi mabambanta sun bayyana kan ficewar gwamna dave umahi na jihar ebonyi daga jam'iyyar adawa ta pdp zuwa jam'iyyar apc mai mulki matakin da shi gwamnan ya ce ya ɗauka ne domin kyautatawa al'ummar ibo sai dai wani mai fashin baki kan lamuran siyasa chief awolowon kwadede na cewa san ba don al'ummar ibo dave umahi ya sauya sheka ba Ya ce Umahi gwamnan jihar Ebonyi ba don mu kake sadaukarwa ba, ba don yankin kudu maso gabas kake sadaukarwa ba. Ka janye wannan maganar saboda kana neman ci gaban makomar siyasar ka ne, ba don yankin kudu maso gabas ba. I'm not interested in the name of any party. What I'm interested in is good governance. Bishop Andy Eze kenan na cewa ba sunan wata jam'iyya ne ya dame ni ba. Abin da na damu da shi shine mulki na gari. saboda haka idan duk gwamnoni suna canza sheƙa wancan ruwansu ne to ko me sauran mutane ke cewa game da wannan maudu'in a bar umahi mane ya yi tafiyarsa saboda na sha cewa umahi tun farko ba amintaccen dan pdp ba ne in ji yanyin na ya stanhope muigwe a nasa ra'ayin kuma joseph ejindu ya ce hakkin dev umahi ne sauya sheka zuwa apc the right of the umahi to defect to apc Ya ce hakin Dab Umahi ne ya wuce APC saboda sauya sheka ya zama al'adar 'yan siyasar Najeriya. Hakkinsa ne kuma ya zama ɗan duk jam'iyyar da yake so. saboda ya fi duk gwamnonin kudu maso gabas yin fice wajen zartar da ayyuka na gari yayin da cikodi yana ya yi kira ga matasan najeriya da su tashi su kayar da duk wani ɗan siyasan da ya daɗe yana mulki ya ce abin da ke gudana siyasar najeriya yanzu na da raɗaɗi sosai ba za ka ga min cewa manyan da muke jin sunayensu tun lokacin da aka haife mu su ne muke jin sunayensu har yanzu ba ina mai kira ga matasan najeriya da mu tashi a zaben 2023 mu kayar da duk 'yan siyasan da sun daɗe suna mulki a ranar talatar da ta gabata ne gwamna jeff umahi na jihar ebonyi ya wuce jam'iyyar apc mai mulki kuma ya shaida wa manema labarai a bakalake babban birnin jihar cewa ya yi hakan ne saboda rashin adalcin da yankinsa na kudu maso gabashin najeriya ke fuskanta a hannun jam'iyyar adawa ta pdp alfonso sokorigwe muryar amurka daga owerri najeriya madalla gaida alfonso To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mita shida da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 102.5. Baya ga haka a yaushe za a iya zuwa shafukan mu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun labarai da mudumin su. Yanzu kan ga Aisha ta da shirin lafiya uwar jiki. ciki. Jama'a Assalamu alaikum. Barkanku da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin na lafiya uwar jiki. Kamar kullum ni ce Aisha Sule dauke da shirin. Amin, amin, amin. Masu sauraro idan kuna biye da mu a cikin shirinmu na lafiya uwar jiki makon da ya gabata mun ɗauko matsalar ciwon kunne a gurin jariri inda wakiliyarmu Baraka Bashir ta tattauna da Dr. Muhammad Garzali Hashim. A wannan makon za mu kawo muku ci gaban tattaunawan tasu inda za ku ji yadda za a magance waɗannan matsaloli na ciwon kunne a gurin jariri. Ga Dr. Muhammad Garzali Hashim. shi ne yadda za ki kalli kunne ga yadda yake faruwa tun ma yaro yana ne har gina shin ma shi ma haka suke faruwa so yaro za ki iya ganin sa ya zo ko da rashin jin magana ko kuma a'a ga jiri duk da jinin zaki ga bashi da yawa a yara. Jirar wato rashin karfi a takaice. A rashin dai tsayuwa daidaita jikinka kana tsaye. sai ka ji hajijiya. Eh, kuma hajijiya mutane za su dinga gani kamar. Eh to ai shine wani yaron zaki ga kana zaune da shi kansa yana haka ko kuma ki ga ido ana iya ganewa haka eh ko ido ki ga yana dan kaɗawa because sake yake idan bai iya tsayewa ba ko a kwance ki ta kama shi a ido ne zai kada saboda shi ne zai dinga tunani za ta gaya kwakwalwa kamar gari yana juyawa ne ko wani abu to idan aka samu irin wannan matsala akwai magani akwai wacce jijiyoyinci cutuka da ke gani akwai wanda muke magancewa inda suna da dama ba za a ce kaza ake yi misali shi wannan tun da shi kunne dama an saba da shi yau da gobe an rashin jin magana ne za a iya ma cochlear implant ga wanda ga wanda can abun na ciki ya ɓaci abun da muke kira cochlear implant ne wani electrode ne mm. wani wani jijiya a to ya yi kiransa jijiya da wasu electrode shi ake muke zira a cikin kunna can cikin dodon kunnen ya akwai wani abu da ya kama da wanda ya kama da wanda ake cewa dodo eh shi dodon kunnen kin san wanda bahaushe yake faɗa shine abin da kake taba sunan sa tympanic membrane eh. to amma a can ciki akwai abu da ya murda kamar kamar dodon koɗi mm. sunan shi cochlea mm. to shi muke zirawa shi wannan electrode din kamar harka ce ta wannan wutar lantarki misali na'ura ce amma zare ne na na'urar eh. muka zira shi bishiyan wannan nan da tun dama ita ke daukar kara eh. kuma wani iri ya danganta da yanayin karar ko daga eh. sama ne ko daga ƙasa to muka zura shi ya murɗa ya murɗa to idan idan idan karar ta je su wannan wannan abin shi zai ɗauke shi eh. sakon sai kai ma kwakwalwa so kin ga aka musu wannan wani kuma sai kin kawai na'ura za a sa masa ta ji daga waje ya kara masa jin wani kuma yawanci wasu idan daga tsakiya ne saboda sun yi wani ciwon kunne ruwa ya taru mukan tsaga a cire ruwan a dan sa musu wata roba da muke kira grumet mm-hmm. so abubuwa da yawa na ji to su ma ruwa yakan taru ne akwai jaka da take mm. sa balansin mm. in ruwan ya yawa shine yaro yake jiri ko kuma ma ko babban ne so lokacin muna abin da muke kira shantin a dan sa roba a ciki a fito inda ruwan zai eh, inda ruwan da zai dinga zagayawa ba zai tari ya cika a gurin ba mm. sai ga jirin ya ragu ga wasu so ba abin da baya shi ma akan kuda daga cikin kunna an cire dodon kunna an kalli inda bangaren ruwan yake shi ma ana iya kuda ruwa dinga fitowa a muna daga shi ana daga shi a tayata a buɗa a shiga cikin kunna yayi operation shi ma ana yi zai iya taimakawa jin magana so ya danganta da wacce irin cuta mutum yake da ita eh, shi ne a kunne za mu iya kallon sa a takaice a haka na yi ya ban likitocin duniya waɗanda ba su dare ko safiya irin waɗanda ba rani ko damuna ban dauke da yanayi ba guda ɗaya irin waɗanda sanyi ko ko ba ba sa hana musu aikin duniya irin waɗanda sun kasa daukanta da rayuwa sun ka tafi kardin da lokutan su don ceton mara lafiya. Ire-iren su ne ne ka gaisarwa a batikan da na yi wa taken lafiya. yanzu za mu koma ga hanci shi ma hanci akwai cutukan da tun gina halittar ciki ake samun wannan matsala eh ana samun matsala misali idan aka ce tun gina halitta ne tunda shi ma kin ga lokacin da ake gina fuska ko kai mm. shi ma ake yin hanci kuma akwai dakali da suke tasowa ɗaya daga sama biyu daga gefe su suke haɗuwa su gina tsakiyar fuska na saman ya gina tsakiyar fuska wanda suka to daga gefe su zo su haɗe saboda haka a garin wannan haɗewar wata matsala za ta iya faruwa kuma kamar yadda na gaya muke yawanci ah, gaskiya magunguna da mahaifuwa take sha shi yasa ake ga likitoci masu lura da masu ciki suna hana su shan kowanne magani zai iya tsayar da haɗewar hanci a kowanne lokaci kamar yadda ake ga leɓen wani yaron ya dare bai haɗu ba eh, shi ma wani sashin da hanci zai iya haka ko kuma daga cikin ganda mm. ganta a yanke hanci ana ganin su ta cikin baki komai yana iya faruwa saboda haɗewar lokacin da yake girma akwai kuma bango da ya haɗa bayan hanci da cikin hanci da muke ce mishi nasopharynx ganos to akwai gini na kashi da zai iya za a iya haifa yaro da shi ba zai iya numfashi ta hancin ba saboda an yi gini na kashi ko na gurin guntsi ko na tantani ya danganta da wanne yake da shi wani zai iya shafar hanci ɗaya wani zai iya shafar hanci biyu so wannan ga abin da ake haifar yara da shi kenan yawanci so wasu kuma yaran za a haife su ma akwai saboda shi hanci kin ga bayan shan iska yana ɗaukar kanshi akwai yaran da za a haife su gurin da yake ɗauka ƙanshin bai gini sosai ba sau aka yaro za a fi tun yaro yana yaro ma shi baya jin ƙanshi baya jin wani so kin ga wannan halitta ce akwai kuma cututtuka da za su tashi daga baya wanda sun yawanci sun fi wanda suka yi kama da mura mm, misali eh, mura wadda take bin gado misali akwai abin da muke kira alaji da sunan su eh. borin jini amma na hanci hmm. eh alaji shine borin jini to amma tunda na jiki ne gaba daya ake ce masu borin jini to ni na ce masu borin jini na hanci <laughs> shine saboda duk lokacin da yaro ya shaƙi wani kura wata kura eh. ko ya shaƙi sanyi sai ki ya kama attishawa ya ta attishawa kaikayin ido da sauransu to kin ga wani abu ne da yake tasowa duk da ya samu gado daga gurin mahaifiya eh. ko mahaifi shi ba a ta ciki ake samun sa ba a ta ciki bane kawai yana yakan bugado za ki ga yawanci wannan yaran da suke da shi su iyayensu ko suna da shi ko kuma kakanninsu ko akwai asma a cikin danginsu yawanci yana alaka da asma kenan yana da alaka yawanci saboda ai harka kusan iri ɗaya ce da asma mm. duk da cewa ita asma za ta kama hungu ne shi kuma zai kama hanci kin ga da bambanci amma yanayin sigarsu da yanayin yadda yake fa abin da yake faruwa a cikin mutum ɗaya ne da asma amma wannan iya hanci ne akwai magunguna gaskiya da muke bayarwa da abin zai lafa kwata-kwata mutum ya zama kamar baya da shi amma sai ka bi doka doka ita ce ka sha magani ka guji abin da yake haifar ma da shi duk abin da ka san zai tayar ma da shi sai ka guje shi maganin da likita ya dora ka akai kuma ka ci in aka yi haka zaki ga abu ya tafi sosai sai ma mutum ya manta cewa yana yi to ban da wannan sai kuma menene to yanzu misali kuma zaki ga akwai misali ga yara min shari nishiyari na yara akwai tsuro da yake fito musu a bayan hanci da kananan yara cuta ce na manya abin da yake haifar musu da munshari daban yake da na yara su yara yawanci zaki ga akwai tsoro a bayan hanci da muke kira adenoid in ya fito zai toshe hanyar iska saboda iska ba ta shiga shishiya cikin hanci ba za ta taba shiga ba duk lokacin da zai shaƙi iska ake ji a kaɗan zai sai an yi amma yawanci akan yi operation wannan in aka cire sai kika yaro ya warke so kin ga wannan daban to kuma idan yana yawan samun idan yana da wannan abin da ya tsoro masa a kasan kwakwalwa da muke kira adenoid a gefe a cikin bayan hanci akwai kofa da ta hada da kunne daga nan ta tashi ta kare a cikin kunne yawanci don ta fito da ruwa ta bada iska cikin kunne sannan ta balancing pressure shi yasa idan mutum zai hau jirgi in zai tashi ko zai sauka ji eh, kunnen sai ya so idan wannan kofar ba ta aiki sosai eh. to ciwon kunne zai karke da shi ma idan eh. maimakon dumse yawa ruwa ne saboda haka wannan tubin din sunan shi sunan shi station tube mm. ba zai aiki sosai ba ba zai balancing pressure ba sai ya locking in yi locking kin ga ruwa zai tare a cikin kunne sai a karshe haifin masa da ciwon kunne mai tsananin gaske to wannan idan yana da infection idan yana da adenoid wannan tsiran da nake faɗa miki to yakan girma ya yaɗu har gefen wannan kofar wani lokacin ya toshe ta mm. sai ki ga yaro gashi dai matsalar daga hanci ne amma yana ta ciwon kunne zubar ruwa ya ki warkewa eh, wato hanci da kunne dai abu abu ɗaya ne har da ya ce an shi sa ko da a yadda muke kallon su a likitanci kiri da an haɗe su hmm. yawa su ya haɗe daga nan To muna fata an amfana kuma za a tara mako na gaba domin jin wani sabon shirin. A halin yanzu a madadin Dr. Muhammad Garzali Hashim da Baraka Bashir. da ba Julie Lazarus Gresham da ta haɗa mana shirin. Ni ce Aisha sule ku kasance cikin ƙoshin lafiya. Sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya. Sarkin baiwa. Madalla gaida Aisha Tusile yanzu kuma sai sakonin da kuke aiko mana ta hanyar email. fara da sakon mahmud saliu kauran namo da jihar zamfara wanda ya ce muna fatan za a samu daidaito tsakanin gwamnatin tarayyar najeriya da kuma kungiyar malaman jami'o'i asu domin ɗalibai su samu damar komawa makarantunsu kasancewar wannan yajin aikin galibi akan yayan talakawa da masu ɗan karamin karfi yake karewa sai kuma sakon isa ramin hudu haɗe jihar jigawa wanda ya ce muna fatan gwamnatin shugaban muhammadu buhari za ta tattara hankulanta waje guda domin shawo kan tabarbarewar harkokin tsaro da yi wa yankinmu na arewacin najeriya ka katutu kama daga satar mutane da hararen 'yan bindiga daɗi amma hakan ba zai yiwu ba har sai an wadata jami'an tsaron ƙasar da makamai na zamani da isasshen albashi da zai kawar da hankulansu wajen karɓar cin hanci da rashawa da ƙarshe muke addu'ar allah ya kawo mana ƙarshen wannan matsala voa hausa hakikanin gaskiyar magana akwai buƙatar al'ummar ƙasar jamhuriyar nijar su yi amfani da nagartattun shawarin da masana kiwon lafiya ke basu wajen kaucewa kamuwa da cutar covid-19 a fadin ƙasar duba da yadda mummunar cutar ke daɗa ƙara samun gindi zama a cikin ƙasashenmu sako daga hajiya gambo mamman gusau zaria sai kuma sakon amadu abacha mace na jihar yobe wanda ya ce salam biyoyi hausa muna addu'ar allah ya kawo mana ƙarshen wannan matsala ta hauhawar farashin kayayyakin masarufi a ƙasarmu najeriya dan talaka ya samu sa'idar rayuwa a ƙasar saboda tashin goron zabi da kayayyakin masarufi ke a ƙasar mu Najeriya yana jefa talakawan ƙasar cikin kunci da tagayyara. A ƙarshe sai saƙon Ali Abdullahi Doron Baga wanda ya ce ya kamata hukumar lafiya a Najeriya ta gaggauta gudanar da bincike don gano bakwar cutar da ke halaka mutane a jihohin Kogi da inugu. sai dai kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar. Ka rika wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabulu dukan wuni. Ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba idonka ko hanci ko kuma baki. Ka rufe bakinka da abin share fuska idan za ka yi tari. Ka tsaya kimani kafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa. Ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya. Kar ka rika cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya. In kunne yaji, ji gangan jiki ya tsira. yanzu kuma ga labarai a takaici. Amurka ta wuce adadin mutum dubu 250 da suka mutu sanadiyar kwayar cutar corona a daidai lokacin da yawan sababbin masu kamuwa da cutar ke karuwa a yankunan kasar da dama. a jiya laraba ne new york ta sanar da rufe makarantu wanda shine birni mafi girma a kasar yayin da aka kwashe yini na bakwai a jere ana samun karuwar cutar ta covid-19 da kashi uku cikin ɗari za a rufe makarantun gwamnati daga yau alhamis goma sha tara ga watan nuwamba a matsayin mataki na yin taka tsantsan dole ne mu yaƙi barkewar cutar a karo na biyu magajin garin new york kenan bill de blasio ya rubuta a shafinsa na twitter Wani bincike na cikin gida yana zargin cewa dakaru na musamman na Australia sun kashe fiye da fararen hula da fasnoni da dama a Afghanistan ba bisa doka ba a cikin tsawon shekaru goma sha ɗaya. A yau Alhamis, Janar Angus Campbell, wanda shi ne babban hafsan rundunar tsaron Australia, ya bayyana sakamakon binciken Campbell ya ce akwai kwararren shaida da ke nuna cewa jami'ai na musamman 25 na da hannu cikin mutuwar 'yan Afghanistan 39 tsakanin shekarar 2005 da shekarar 2016. Rahoton ya hada da zargin cewa sojojin sun yi kashe-kashen ne bisa wata tsari da suke kira na zub da jini inda manyan sojojin ke tursasa ƙananan sojoji su kashe fursunoni a matsayin kisansu na farko. Bisa wannan ɗabi'a kananan sojojin kan shirya faɗan karya don su sama wa kansu hujjar da za ta nuna faɗa ake yi domin su aiwatar da kisan. masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamaru da chadi wato takwas da rabi kenan agogon ghana za mu sake dawa da wani sabon shirin idan allah ya kai mu yanzu kan a madadin ita hadiza kyari wacce ta taya ni gabatarwa sai kuma daniel brown da ya haɗa mana shirin ni mahmud lalo nake cewa mutara a shirin namu na dare idan allah ya kai mu sai dai kada ku sa domin ga shirin yau da gobe.